Assalamu alaikum <clears throat> sannunmu da sake saduwa a wannan shirin namu ina kwanan mu tashi lafiya suna na dina na Khadija da Allah ka ku manta ku yi wannan liking kuma ku subscribe za mu dinga kawo muku kayan nishaɗi kayan duk da ku <laughs> to yau zan magana akan beauty gyara jikinki a matsayin ke mace amma kamun nan zai magana akan maza mazan da idan bayan sun aure ka ba za su so su baka kudin make-up kayan make-up ba ba za su so su yi supporting naka a wai duk wani abin da zai sa ka gyara jikinka ba amma sai ka ji suna ta magana tun kama aure ka ma kana nan da kyanka kana gyara jikinka you look beautiful sai ka ga fuskanka very smooth abu ya mishi kyau kana kamshi kana sa kaya masu kyau gashinka kowane sati ka je ka wanke ka yi kitso ka yi komai ya gani ya burge shi kullum ya zo ta ce ah baby you smell nice turarenki mai kyau menene fuskan ki yayi smooth duka wannan abun fa bayan an yi aure sai ka ga an yanke shi me yasa wato nufinka dan ka aure ta shikenan ta daina rayuwa kenan ko kuma dan ka aure ta she doesn't have the right ta yi kyau idan ka aure ta ka je ka aje ta a gidanka ka ba ta mai kudin mai you don't support her ta yi make up Ba ka so ta yi komai kana so ta zo na kawai ga ta yi baki ka ga wani kuraje a fuskanta sai kuma kai ka je waje ka ga 'yan mata wanda suka kulle da kansu sai ka ce kana so ta yaya za ka yi complain cewa matanka ba ta kamshi mai daɗi tun da kai baka ba ta kuɗin tulare ba ta ya za a yi ka ce ba za ka iya shiga da matanka cikin mutane ba saboda ba ta yi kyau ba amma da ai kana shiga da ita cikin mutane abin nan dai da baka so ka yi abin nan dai da kake ganin kamar wahala ne a wurinka to shine ne kwata-kwata abin nan kila a wata ne every month tularan nan idan aka sa saboda kai ne ai ko ba ka son tulare tunda ba za ka ba matanka ta saba sai ki ga moton shi akwai tulare kala-kala amma shi bai dan matan shi ta saba ya mai da ita jaka